da haka har kullum nake jin haushi yadda nake ganin malamai a najeriya da shugaban najeriya suke wulakanta addinin musulunci kullum sai a ce interfaith interfaith peace peace peace peace peace group menene peace da sunan peace peace kuma sai a ce wai shugabanni musulmi da sunan musulmi yadda ka san mu ne yan ta'adda yadda ka san musulmi ne marasa zaman lafiya a duniya wani in mutu ne musulmi suke da shi a duniya yanzu yana gan su ne kwalarsu ta mutu ko kwanan na an naɗa wani babban mutum wai shine ciyaman na jije ne aka yi wani abu mako wai shine ciyaman na fisi wane ne wane ne kaza da kaza wani mutum mai mutunci mai daraja to wani infis wai musulmi ne ke kawar shi zaman lafiya mu ɗauki najeriya sai case study mana juyin mulki na farko da aka yi najeriya musulmi suka yi eh suwa suka yi ba ruwansi ba ba in ya mure ne ga arne ne eh ju mulki da aka yi na biyu shine na wanne kenan na murtala ta ke su ne ko ba haka ba su suka kashe murtala da sauransu na sardauna a kashe su masu zugu ne ba inda musulmi ya taɓa ya yi ju mulki a najeriya hatta wannan aka yi buhari aka yi shehu shagari ai duk su ne manyan a ciki sannan duk rikicin da ake a najeriya a ce an yi wani faɗa abin nan ka ji ina ne musulmi initial ya fara kai hari ya ce ba da rikici rikicin shaga su ke da shi rikicin da aka yi aba su ne na onitsha su ne haka ne ko ba haka ba ne ba in ka zo nan kaduna 1 da 2 da 3 da aka yi na shari'a duk su ne da wannan abin ni musulmi na ce ina so a mun shari'a ban ce kai a maka ba kai arna je kai ta arnancinka ka ci alade ka ci jini kai komai ba ruwana da kai amma ni musulmi a ban in shari'a ta sun ce ba za a shari'a ba a nan najeriya a nan kaduna kai wannan abun rana ɗaya suka fito cewa no shari'a da motarka a tsare ka da adda da bindiga a ce ka ce no shari'a ka ce to no shari'a kuma a ce ma ba a ma da cewa no shari'a da kai ba ba haka aka yi ba a fafasa ma gilashi a ɗan ma dukan tsaya ka wuce kafin abin koma kisa aka aka yi lokacin tibin Shekari shine matsayin atin gwamna a lokacin ga kes ana kaza da kaza amma ya kauda kai akan abin ba manta ba mu tarihi na nan gam da gam a kwallon kuma document da suna nan a aji a rubuce ina fatan fahimta haka aka yi me faru a kafancan 80s ba arna ya kai je ya wulakanta ya zagi addini kaza da kaza ka kama kashe mutane ba me faru a zankon katab me ya faru a tafawa balewa abin da ke faru a jos to waya za a ringa cewa musulmi ya ringa magana yana furicin zaman lafiya waye kamata ya wa wa'azin zaman lafiya ne a najeriya ne jama'a musulmi to wani shugaban sai zama ba su da bakin da su magana wannan shi ne zai kawo zaman lafiya dan iska a mai da shi shine mutumin kirki mutumin kirki a mai da shi shine dan iska mai laifi a wanke shi mara laifi kuma makala mai laifi a wace duniya ake irin haka a wace duniya in ban da duniyar wawayen musulmi ina fatan fahimci wannan abun mu musulmi ba azzalai ba kuma ba 'yan iska bane ba ina fatan fahimta addinin mu tsararre ne kuma addini wanda ke cike da rahama amma da tsari a kishin shi kaka zo ka ce mana addinin ku na rahama ne in an mare ka sai ka miƙa wannan kumatin tab in ka mare ni na gaba dama naushi zan sa ina fatan fahimci wannan abin ina fatan fahimta yau wata mala albani ce mun fahimta ka san kura me haka muke in ka tsokale mun faɗa za a yi ta tayi ne Allah kyauta so ku da irin wannan abubuwa din ji abin da yake cewa shi wannan yana faɗa ne bi shahamatil arabi arabi ba sakakarin balarabe